Caramba, caramba. barkamu da warhaka kuna sauraren shirin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisa Hamad ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Barka Aisa yaya kike? Da dama Tarnan kamar kullum dai yau mai muku kama abokan matasa a cikin wannan shirin labarun namu. To malama Aisa labarun matasa na wannan asabar za mu fara su da zancen jarabawa neman BTS data wadda take gudana yanzu haka a duka fadin kasa Sannan za mu je a can birnin Difa inda za mu dauko zancen wata bursa murabus da aka ba dalibai wanda suka samu bakaloriya a wannan shekara a wannan yankin sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman za mu dauko zancen sadar karatu musamman a makarantun koyon sana'a na jamhuriyar niger kamar kullum za mu karewa 'yan labarun matasa da labarun wasanni Jarabawa diploma na BTS an fara shirar Litinin goma sha tara ga watan Julai. Haka ne aisa wajen dalibi dubu uku da dari uku da ishirin da biyu suke fuskantar wannan jarabawa a duk faɗin ƙasa kuma ita dai wannan jarabawa za a yin ta a wurare kamar dari biyu da goma sha fudu. A nan birni ya mai dai a bikiyar aikin mu Farida Mamman ta zagaya domin tattaunawa da wasu dalibai sai a saurari abin da suka fuskanta a wannan jarabawa. mu ta yau mun gode Allah muna sa rai kuma na gobe ya zo muna cikin sauƙi kamar na yau. Mu gurin gurinmu shine mu samu wanga jarrabawa. To wannan jarmawa dai da muka yi gaskiya za mu ce mun gode ma Allah. Ko da yake da eh, mutane suna ce sun zo da sun yi dan tauri haka kona. Eh gaskiya amma dai muna godiya ga Allah ga wannan jarrabawa. Muna hatan kuma masu goje su dan tausaya muna da gaskiya an sha wahala sosai. wani filiyar ka zaɓa kan kai zuwa wajen jarabawa ban san yadda ake ce mata da wasa ba amma eh, communication des entreprises Jarabawa na BTS ya zo mana cikin sauƙi, ba mu sha ba wuya a cikin wanga jarabawa, mun dai yi namu ƙoƙari. Allah dai ya ba dukkanin masu jarabawan sa'a, har yanzu dai muna cikin shafin karatu ɗalibai waɗanda suka samu bakaloriya na wanga shekara a cikin wuraren jihar difa inda suke fama da tashe-tashen hankula. haka ne aisa kina zancen allowus uh, ko kuma burs ko? haka ne. e to aisa shi dai wannan zancen ya shafi burs goma na wanda za su ba matasa wanda suka samu bakaloriya na wannan yankin zuwa wata jami'a da ake cema adu e, eh, ita dai wannan jami'a ta ba wa matasa wanda yake yawancinsu duka talakawa ne damar su zo su yi karatu bukar isufu mamudu goni wani matashi ne na jihar Difa kuma wanda ya kokowa domin samo wannan burusa eh, a saurar firar da muka yi da shi. Euh, a yayin wani taro mai suna Ifar e Dev ne na nemi wannan alfarma domin matasa na jihar Difa. A wannan lokaci ne jami'ar ADU ta samu kuɗaɗe miliyar arba'in da biyar domin ilimin matasa goma masu baka na jihar Difa kuma 'ya'yan talakawa domin su amfana da wannan ilimi mai inganci wanda a ƙarshe zai kawo amfani mai yawa a jihar Difa. To akwai sharuɗa da aka gindaya ma matasa domin domin samu wannan. Ai eh mana haka ne Aisha domin karin bayani dai sai mu ƙara sauraron Bukar Isufu Goni. Eh, euh, Sharuɗan da muka sa su ne ko ka kowa ƙoƙari a makarantar ka fatan mu shine ka fito daga iyali mai ƙaramin ƙarfi saboda ganin 'ya'yan talakawa sun zo har ya mai domin yin karatu a babbar makaranta. Muna nan muna ƙoƙari tare da hukumomin jiha domin a ko'ina gingimi, ingurti, difa, gudumariya da mene a ba mu masu diplomar bak mafi ƙoƙari mu kuma mu tura su. Ina tsammani ni dai yanzu mun ida da shafin mu na karatu. A'a Aisa har yanzu dai a shafin na karatu sai dai a wannan gamin zamu dauko zancen kudaden da dalibai suke biya domin karatu a makarantu masu zaman kansu kuma da makarantu na koyon sana'ar hannu a nan birni mai. Eh haka ne a cikin takaitaccen rahoton mu yake sai mu saurare shi. Mun yi kitibici da Isa bayan ya fito daga wata makarantar koyon sana'ar hannu ta Yamai inda ya she neman labari saboda ya rubuta kansa. Isa ya koka a game da tsadar farashin karatun. na zo nan wajen su sun gwada mini bursa kinda ke da kwai ba abu bane ba mai sauki ya kamata waɗanda suke da makarantun nan su duba su gani su kawo mu sauki wannan al'amarin tunda ba kwa bane ba yake da halin zuwa waɗannan makarantun musamman mu yaran talakawa kasancewar ba su da su na rage nauyin tsadar farashin da makarantu suka kayyade matasa da yawa alatilas suka rubuta sunayensu a jami'ar gwamnati zaune a bakin hanya dauda ya yi muna karin bayani abu ne yake wanda ya sha sha bamban ga makaranta iya zamanto kai ɗalibi ne mai amfani da burus kana iya samun sauki in kuma ya zamanto baka da wannan burus dole zaka sayawa a jami'a ta gwamnati tunda ba kwa bane ba ke da kuɗin biya wa'annan makarantun iyaye da ke zuba kuɗaɗe da yawa domin karatun 'ya'yansu sun yi tir da wannan ƙarin kuɗaɗen karatu shekara zuwa shekara bayan samun bak mun san da cewa akwai makaranta wadda ake biyan miliyon ɗaya a ko da ake biyan miliyon biyu ko da yaro yana da zari rabi ya tahi inda yake so to ai ba abu mai sauki ne ba ya kamata gwamnati da kuma minista mai kula da makarantun koyon sana'a su shigo wannan al'amarin su duba waɗannan makarantun su rage kuɗaɗen nasu mu mutanen niger talakawa ne kenan in gwamnati ya ƙara kuɗin haraji dole makarantun ne su ma su ƙara manufar ƙarin kuɗaɗen karatu shine saka ɗalibai cikin kyakkyawan yanayin karatu isaka ali usman shine sakataren janar na ƙungiyar masu manyan makarantu na Nijar Nijar da ake kira Opajan. In kamar muna da makaranta wadda ke klaskinta ba su da AC to dole ne sai mun gyara idan aka yi haka kun ga wannan kuma zai koma hujja ta ƙara nan kuɗin. Ko kuma idan wannan makaranta ta yi kira zuwa ga wasu masana wanda za su zo su karfafa ma dalibai sani shi ma wannan wata hujja ce ta ƙara kuɗi wannan bursi na ita wanda ya kai kamar kashi 80 daga cikin dari shi ma wannan wata hujja ce da za ta iya kawo dalilin ƙara waɗannan kuɗin makaranta tana iya shekara biyu shekara uku gwamnati bai zuba mata kuɗin da ya kamata ya zuba mata sakatare janar na kungiyar ta opashan ya bayyana cewa makaranta kamar kamfani ne sai an yi hasashe an lissafa ire-iren nauyin da ke akwai kafin a ƙayyade kuɗaɗen karatu da ɗalibai za su biya to aisa kin ji yadda al'amari yake ko a makarantu ke a ganin naki yanzu ya ne ya kamata su da nan dalibai za su yi domin su ci gaba da karatun su a manya manyan makarantun kasar mu to tarna ni da ina tunatar maka da tsadar da akwai cikin waɗannan makarantu to yanzu kuma sai mu zunduma a labarin wasanni A cikin shirin labarun namu na wasannin motsa jiki zan fara da wasanni na goma sha biyu na afirika wanda ake yi can Maroc. An ce 'yan Nijar dai sun yi wasanni na a zo a gani ko tarnan. E eh, haka ne Aisha musamman a taekwondo kamar yarda aka sani wannan dai matashi Isufu Alfaga ya kara maimaita abin da fi iya sani musamman ga masu yaunin kilogram bakwai ya dauke kyautar zinariya inda ya koma zakaran kasashen Afirka na taekwondo na shekara ta dubu 2019 to a cikin sauran wasannin fa eh nan kuma a wasanni kamar na box ko kuma damben zamani wani dan jam'uriyar Nijar Abdulkader Kimba shi ma ya samu zuwa zagaye na kusa da na karshe nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraren da kuka yi mu nagode gare ka sai mun sake saduwa a shirin mu na gobe idan Allah ya kai mu